يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار malaika a ci gaban karatunmu سمو wannan littafi mai tarin نبي الرحمة لكن هو دكتور محمد ثاني عمر ريد والليمو على شكيكم كيومنا رانر شعبكري كواتن بيار shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi isa alaihi salam wacce ta daidai da ranar bakwai ga watan rajab shekara ta dubu da dari hudu da talatin da hudu da kiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da garin makka zuwa madina a karatunmu da ya gabata mun tsaya a shafi na sha hudu inda za mu tashi a kan sabuwar matashiya inda na mai yarda mata suna da amur tsiri shekarar kewa wa maulidu da kuma haihuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wannan shekara wa radahu da kuma wato renansa da shayar da shi kima ne ka'a a cikin kabilar bani sa'ad kabilar su halimatu sa'adiyya mana yake ari fitsallu halimatin jinji labarin abin da ya faru game da jiwa ana sababu fitsalli a halin malayin ku cewa dalilin faruwar labarin ma abota giwa Allah abraha ta zuwa wani mai sarauta da ake kira abraha ɗan sabba ana alimin lil najashi ya kasance a matsayin gwamna ga najashi malikin habashati ala yaman garin yin wato habasha shi wannan gwamnan na ta gwamna ne alil yaman a kan garin yamma, ma'ana daura habasha ta yi banki da sarautar da hatta mai da sa gwamna a garin yaman to gwamnan da shi na wannan lokaci shi ne abawa a garin yamma. Ba a yaman رأى الناس يتجهزون أيام الموت kuma zama da ainihin mutane suna yin shi a wato ranakun rawuwarsu domin tafiya garin makka akan taru idan daro a yi shiri a riƙi guzuri domin a tafi garin makka shababa amma Allah ya tsara masa ɗaukaka da daraja wannan tafiya da muke da ruwan maka muna tafiya ne da sunan aikin hajji da aikin hajjin ba a yin da irin yadda ubangiji ya buƙaci a yi a shigar da wasu abubuwan na bautar kumaka da amurki da zama ya iso ya lama ba wanda da lokacin Allah ne bayan ba mu da wannan tsira shi wato na tsari a ga a yaga ana wannan dandazo da taro za a kama hanya a tafi garin maka domin wannan ibada islam yana ne da shi kirka ne ba musulmi ba ne kuma ba a kan addinin maguzanci yake sai ka ce yanzu wannan jama'a take dandazo a tafi garin makka tsakanin abin da shi ke kai na addini wasu irin mawa zai wa nasa addini a matsayinsa na gwamna a wannan gari da kuma zama suka tafiya bautar wani abu wanda ba shi ne shi addinin da yake kai ma'ana shi shugabanci ya hana shi damuwa da addinin ƙoƙarin ke gaya zai ba wa addininsa mawa na kiristanci da yake to da aka gaba mu albana ta nisan da sana'a sai yi gina wani coci a garin sana'a babban birnin garin yaman fasar da abin da wani muhim bari kinana yawa tare wani mutum daga cikin ƙabilar kinana ya ji labarin cewar an gina wato ainihin coci a garin sana'a babban birnin wato garin yaman kayayyakin da sha wadda suke kai na wato su tafiya maka bauta wadakana ma laila sai yadda ya shiga wannan wato soji da daddare wadda maka kulatana bil'ariya sai ya mamman ne ya shafe ɓangaren alƙiblar da inda mai ake kalla a ibada da ake a cikin dutse na haji sai ka yi kuɗin a wato fuskar alƙiblar wannan wato soci tunda an gina da yadda ke shi da suke tafiya maka jefi bauta da fara a ne shi wanda sarki abraham ya ce wani sarki dawa ala haba wane ne ya karfin halin yin wannan aika-aika ya ce ina gwamna mai banki a wuri a iya zuwa a je a yi kashi a fita a shashafa a ciki ina a rashin mai tsara da kan bane ya kace muna da wani ne daga cikin masu bauta a wancan aiki da nake so da wuce shi. Wani abin da ne gurta ya ga abin da kake ina da. ta ce wa kana so ka samar da wani wuri za a rika bautar ba sai a rika kafin ya ana tafiya wani makka ka'aba a jihar musa ba za a gura bauta na an samu musu. Wani haka ma haka wana sai shi an zama ya rarrabe. Na yi rarrabe da shi da musa a zargi hatta ya haɗe ma'a. Lallai sai ya je da ka'aba ya kuma wuce. وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك يقول توجيك زوارا شغبانك نجاشي فيقول شغبنا على كنا لباش دعبارة يأتي لكل إبرانا سوري أبرم سمعا تذكرت إلى أنت لنجارة التي لنجارة تشاء amma an samu wanda ɗan hali ya zo ya tashi a cikin shashafi da kashi da haka sihiri ne dan garin makka da rubuzo ka'aba فسأله أن يبعث إليه بفيه قالوا إيش يتنبيشتن ولا أيك الذي عندك aiki ba ne kuma, yana so yi wannan gasa mashahuri wanda zaruma ya aiko masa da ita a kan da za a a gudanar wannan aiki. Wa shi kuma sarkin habasha na wannan lokaci yana da jiwa Mubadu Zamu Mahmud ana kiransa shayabo gaganta wannan wato jiwa sai ta tantance a masa masu ta ma Mahmud irin sunan mutane ne lam yurajitu kimanan wa hikman wa quwwa ba a taɓa ganin irin wannan yiwuwa ba girman halitta da kaurin jiki ga kuma kalbi amma a ne idan ya sai ya aiko masa da wannan giwa inda za a masa aiki a matsayin da nan gaban gwamnati zai aika aiki. amma yadda abuwa su za'ira ila manka da abraha ya fita ya tafi ila mai tafiya zuwa garin manka fasari adil arabu na jesa. كما رواه كتب مسكى وابشر ماذا أرى أن أقرأ تليالي في أيام كتب إلى سوء جيك أبا دوشي كما رواه كتب مسكى وابشر فأعظم فأعظم تستجير عن الأمر الشيطان يقول عيسى كما قلت فأعو جهاده حقا عليه كل شوية نقطة يا رمحيتي أخذ inda zai je ya wani gudurin bauta ya zama sai dole su so su ta fafata da shi a ga wanda zai nasa. Makara da malibu mai gori su yamani, tun daga yaman, tun da biya da ke nisa ba. Wani sarki da da suke sarakunan gari yanar sai ya fito da tunkara a ba. Yukaru don gudu ba, ana yi kiran wannan sarki da gudu ba. makocin kama annaban ce da wasu ne ana cikin alƙur'ani ke cewa ƙoƙoni ya yi zai annabin kama na faru ginan ce annaba wasu adadi na jama to na mahaifocin jama yana iya zama kawai yin kula kalli da aka bashi wa ba da rubuce iyaki abraham فعلمه أبرهة لأبرهة أبرهة حين ترى أنه من الشرك لكن هي موت شيء كتر آية للناس وأخذه أسير ليكون إليك أمدار من السنين فقال أيها الملك shi wannan sarki ne na fara ce kai wannan sarki an ra'a tamsarki ne ba da da rai na ka kyale sai da shi ne yake masa alkai dan kuma ne haka da mahu wa aukaha shi ya bar shi amma ya daure shi dan kada ya shi kuma ya zuwa ko ta hanyar da ya masu suke ko da an kuma ya duka wannan la'aikar da aka ha shiyoyi a ɗabi'ar da shi su ne mai haƙuri shi ya zama da aka ce ka haƙuri kamar da kanka kaje ne ya yadda ya bar shi amma dai ya ɗaure shi ɗauran ne ta zai a ina kana da ƙarfin ta zara ta ne da magana a rage maka ta za magana a laga ma. dan sai kawai gama da shi daga cikin haƙurin ka duk sai haƙura ya ɗane shi amma ya ɗaure shi فصار حتى إذا بلى من جلاله رقم إيش دبر تركيز حتى إذا كده مريم كان خطأ أميرية أسمى الأجيكرة خرج إليه نفيل في الحديث القتل لمن إما الأجيكرة نفيل من حديث القتل هي رجل إنسان أبرار ومن اتبع إليه من قبائل الأرض شيل وزن السكة في a tare da shi shi wannan lukai daga cikin wato ainihin kabilun larabawa lukai yana da kamar wata ayayi ƙungiyoyi a matsayin taron dangi da suka zo suka tunkari a mara. Babara da ruhu da suka yaƙi ƙungiyar Abraha ba a zama mahun Abraha aka rikin ka a Abraha nan ma iya sana a kan su kawo kansu. ba a haɗa rufailan shi ya kama rufai jagoran rundunar da ta tunkare shi a haɗa rahu ayyukan mali yadda da shi kai wannan sarki ya ji shi rufai da aka kama إنني دليلك بأرض الأرض نيني لجهورك أبدا لا رباوة لا رباوة توايل لنا توايل ما تقوم لي لا رباوة kuma ya garin laraba yake garin ke da jagora a gane ko wannan magana da ya faɗa maka وهذان يداي على قولي بالسمع والطاعة وأن لحل إلى أولادي باسو na ɗora su kan jama'a da suke ƙarƙashin shugabanci na za su ji abin da kace za su biye ma'ana mun yi taranda ni da jama'a da nake shugaban rundunar ta ta fara yawa har yanzu ya fara da ko to ina shi abin da mawuyi ke to an fara ya kuma wanda? ko wanda ta fi gudanar da shi kamar da shi to waɗannan ayar guda biyu ga shi abin da ya samu da a yi kwanta ta da su yi kiran kawai suna sun bi to da haka ta faru shi na ce da shi don kada ke ne sayar da kamar da daga tare da kai shi ne yi rukun kai fasta ba shi na ce mashi tare da shi amma kawai da na abu shi na tare da shi yau duk tuwo ala yi suna nuna maka hanyar da za a bi dan ake hadarin maka a rufa kawo. Waɗanda ba na rada tsari yayin da ya zo wuce mata da rufari, kamar da ilai da masu ne mota. Dan masu da mota shi ma ya mutu na tunkarar, fi ne mai tafi cikin wata ayari na wato mutanen tafi. Kuma da lagu ayyuhan mari, za a zo a rinuka. Shi da zuwa dama a magana a kawo a shi shi ne kakar mana da tafi ke nan kuma yankin yankin bakale shi wa nahnu nab'athu ma'aka man yadudu za mu haɗa ka za mu aika wanda zai ci gaba da nuna maka hanya shi ta samu da nuna hanya su za samu ƙari bai za su ka tuko biyu a zuwa gudu a haɗu ra'ayin da ya ƙarfi shi ka zama ɗaya to za ka aika maka nan wanda zai nuna maka hanya wa ba a kuma abu bi abi rizal idan suka aika maka da wanda ake kira da shi abi rizal babar rizal suka ce na wanda na kuwa maulan nan wanda wa bawa ne na فقالت حتى إذا كان بالمغنى قلت لا هذا هو المولد أتى إلى الشيخ يقول أمام عينه an sai da yake kuma da ake ciwo muhammad shi da ba da sai da kusan kasa yake ga mana ne muhammad mana guri da muhammad ya mu da alamun rubutu a ɗaya nan ba shi da mahali sharɗa makana wani guri ne da yake nan da maka an da yi da tsari a kan hanyar zuwa mare ana magana da shi da shi da kamar ni dan wato turai nisa ashirin لمكة daga Makka. To, kuma yake da bayanin da samun da ya shiro wannan bayanin. Wannan ko abin da muke bukata ne mun jikin. To, da ya yi da shi wannan guri Muhammad mata Abu Rahman, a nan Allah ya yi wa Abu Rahman cikawa. Jagoransa na sanin hanya, da aka bari daga wajen wasu ainihin makus. Wannan alladhi yusuf ya kuma shi wannan abu da za shi ne wanda larabawa suke yi kan kabarinsa bayan mutuwa da ne dauka mutu ya zama da nisan su da za a yi waraka da nuna hanya da wanda zai yi rushe musu kuma sai kun zama sakai da su ya mutu kan a hanya to shi ne su zama da yi kabarinsa an samu tsarin da za a yi a shi ne duka shi da iri iri da ake jimin shi da وبعث أربع رجلا من على مترجمة أبي سورة الأمارة يا أيها دولتك والإنجلي كدورتك دورتك والكدواقتك في هذا الشيء Kalau itu adalah sudah kita lakukan dalam kerana kita sama, jauh lebih luas. وعمروا في الغاية على العان الله في تبرع بل هذا قال ليس ما كل يوم تدبر الأمر كثير ولم تعلم في المكة حتى تلمسه رغم عليه شهادوا لإسماعيل أواخر لتروك تضمن كان الذي عيشه تكلم عن أصور بين أموال الحرم shi wannan mutum da aka tura shi da abuwa wasu na ta mutu sai tattara masa wato dukiyoyin da ba da ke wato haramun makka mai alfarma kuma wanda yake abin tsarewa da ya san wanda ya san kawo shi amma da ya abdul mutum ya a sai bari cikin dabbobin da aka samu abdul mutum kakar annabi muhammad

kamala harfin shari'a ita ne ka isar da jagora zuwa da shugaban jagoran su maɗaukakin cikin su Allah ne lan azi da titan ka ce da su ba zuwa na yaki ba cikin nan da dai ba na yaƙi ba ban zo ga ruwan da yaki ba kan ciki ne a ce dan baita inda a na zo ne da urushe wannan ɗakin da ke cikin garin آية a tuzu da suke hoto da wani yanzu kuma ya ku aka haramun gurin hoto da aka haram. Farfa da ba, wa da abdul muktari ne zane, shi shi wannan da aka aika aiki shi, ba da abdul muktari shi ne zama kuma kan da aka turo shi. Shi da lokacin da abdul muktari shi ke jagoranci. Wa fara abdul muktari, shi abdul muktari ne ma da na bi iya zan an ba da hannu zai sun kama sana Allah ya da kuma da kowa yake da shi da shi da yake iya abin da zai yi na kokari to zai ba ka da hannu zai da zamu kankare shi an gane ko ka rukuni bainahu wa baina ma a nan. za mu kare tsakaninka da abin da ya zo aiwatarwa ko ɗan kallon

وحرمه gurin da zai iya wanda ainihin kiyaye shi ko tsare shi daga wani shi ake cewa kake iya ya tsawon Allah ko kuma kake kamar da tsawo da kulawa shi da ake cewa da matan mutum harim saboda kulawa da kulawa wanda sun kawo da sai dai ita ya kare. Kuma aka haka وإن يكن بينه وبين ذلك إن كما شيء لأيك يا قال استخانة لأيك يا بيهودنا والله لماذا لنا به من قوة وليس أجارك ولن إلى أما قبل أن كان كذلك إذا اللي يمدخلك هو من الشراء ثم انطلق معه عبد المطلب إلى عمران الذي هو سؤال عبد المطلب shi ku tare da mutumin da aka aiko masa ya zo da wannan sako zuwa wurin Allah وكان عبد المطلب الشيخ عبد المطلب كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا جسيما mutum ne wanda yake da jiki ina da kiba wasiwa ga kyau ga jiki ga kyau dama ne jiki da suka yi kuma kyakkyawa ina da ɗauke hankali لما رأاه أبراها لأن أبراها تجرى أرض المكان أعظمه زي كلمة ماشي وأكرمه يبرت ماشي مش إيه المرتبة shi da yake da ƙarfi da iko da runduna idan ya tura a je a zo da shi ko kuma shi ya kawo kansa a matsayin ya ce bayan da zama zai tunkare shi da shi da jama'a ta ta ga in zo magana ce zai zube ko to in ya na yi masa da kyau ke zai rauna na yin gare da akan kujerar mulki ko kusa da shi saboda ke kama shi da yadda ya yi zuwa ya mulke shi yanayin yadda ya dashi kai wannan ba alama gida gidanin mutum ba sai ya kuma da daga kujerar mulkin nan akwai shugaba da tura ko kuma wani shiga da faɗana shimfiɗan masarauta sai ya zauna a kan shimfiɗar kuma ya zauna da abdulmutalika وطلب منه أن يرد عليه مئة البعير أبو بكر في كأس المطلب في النبي أبرا إدارة مسجد راكبا سبلا غريبي الذي أرضاها من مالي والتقامة فإن الإقامة سورة الشهدوث عبد المطلب فقال أبرا أبرا الجيش عبد المطلب إنك كنت عجبتني hakika ka burge ni kan da kan farkon ganin ka da dai ka burge ni an gane ko shi da ra'ayi ka lokacin da fara da ranka da na tukar jini da girma ya kama da lama madadar ga haɗu kuɗi ba amma ta yanzu ta ce ne. ta ji wasu bakcinin ba ba da kansu. an gane ko ina nake zai yi shi kaukau ya ce ba wani ma da gaba kuma wani a kan al'ummarsa da garinsa da gurin ibadarsa ya ta ce ko shi a bani da gomin Tuli ta yi ta biyu. Ya rasa ko alwakaru bi min al-zalimin ko? Suka ji ba ka san annabi Yusuf. Ko annabi Yusuf. هذا عبد المطلب يا عبد المطلب يجي كما أكمل نزيل ما يدوك هذا في نزيل da أنا جئت إلى بيت نور دينك ودين آبائك إيه Tuna zo zuwa ga gidan da ɗakin da zan bushe shi, wanda shi ne addininka, kuma addinin iyayenka da kakanninka. Ka shara hukum shi ne kuma da zama kudu wannan da da ake larabar su saboda wannan ɗakin. وإثباتكم shi ne kariyarsu don haka ba ta wasu kuma da jini a nan gurin ko ne aka yi mutum aka zo ba ba kasha wanda ta kashe babansa ko ba ba ba zai rama kan a cikin kaba sai dai kun bar nan to shi ne kariyarku da tsaro na zo da al'imawu don tsoron shi kamar su kallon ne amma ba ta ce mu kowa a kan shi ta ce mu kowa na wannan ɗakin ba wanda sai ba ruwan kama ko kula ba su zargi mu ne biyu a ce da ke sai da shi tsarin magana a can a kuma ka guda ɗari ala ana rubin cikin ke shi abin da ya sa da maka magana a kan rakuma shi ne ne shi ne ubangijin an gane ko in an ce rakun shai malin buku ke ni ne mai shugabantar rakuma kuma ni na mallake su na wani wannan ku dabu ranku shi kuma da ɗakin da kan hau ina da nakun ne shi ina da domin ne sa wannan hukuncin ka shi ne zai hana ka taɓa mataki ba ni ba فأما بإذنه فوزت عليه مثل قماش راقما ذاك من مدى راقما Tun da halarta a cikin motsawa ba a bada kuma ya tafi nafa ba. Al-Mansur a cikin wani ƴan kula da wurin alfahawa. Ya kada a yi ƙadda, na saba da ta yi tafiyar da ta aske kuma ya kai da shawa, waɗanda ya yi mai shugabanta, waɗanda aka nufa goson biyu a rufe. Kullum da ta yi a san jiyar da ta tafi. Ya je yadda Amadu suna haɗa alƙalma. Kullum da ya yi sa, da kuma za a mata ɗarki nan da shi zai kare ta kuma ba mu za mu kare shi ne har yaba da ramuwa na zawo ba ana an yi da hamar domin ko su jima su ce magana shugabanci a kan mutanen ƙurayshawa shi abdul muttalib kakan manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci jama'ar ƙurayshawa an yi da hamar su da cewa dukkaninsu yi ƙoƙarin tsare kansu da kare kansu kira wasu jibali a kan duwar a fice da damak a fice da goyon kawo a tafi kan duwar da suke zagaye da maka kowa ne da suke ya sa kansa daga abin da zai faru tsohon alai ne ba a rasin sai sai ke yi musu tsoron mummunan abin da zai samu wanda yanzu na ta ba ya tabbata ba za su kwashe lafiya da su da mai daki amma don kada abin da ya shafe su ki shafe su kuma na aini da inda da nuna dawa to a tabbatar da wasu a kai amma a lokacin suka aikata haka gari ne da shi suka rantsu kudu guda ba su gari ma da zai su makara. a harkar Allah ko ɗaya jama'a ana haka sai Allah da aiko ne eh, tsaye cikin kayayi kayi jama'a jama'a jama'ati jama'ati kungiya kungiya ma a kungiya zaɓe da hajar min sicci duk sun so kungiya ɗauke da dutse na busasshen yankuri tsakanin rabiya ne kama a fafa ta tabbaku da shi kwaɗi sannan a gasa ta ta haɗe jikinta irin dambulo da yake cewa yanzu da kake jin to kuma na wuta ko suka ce an ce jirgi abin da ake nufi a tura su irin dukkan da yake haɗaɗɗar dukkan da ake so su ce tijara su ne jirgi duwa su waɗanda suka amsa sunan duwa su suke ɗauke da فلم يجد تلك الإجابة أحدا إلا أنا babu wani wanda wanda dutse ya zama daga cikin mutanen arwa ba ce sai da ya ba da harkaki ya yi ta nan makarar da baki yanzu a ribi da wanda suka rage suka fita suka ta hudu abin da ya karfin ya zo an ta samu suna suna yanke jikin kama zuwa biyu da ɗari duk hanyar da suka har da rana hanyar da aka zo ma kowa yana neman masira ba ce da ya tsaye da aka yi ba kuda ko kana cikin tafiya in aka ne ya tsaye da ko da ya ko ji ka ba kana da makarantar ka ka nan da tabaru bayan ni ko ka kana da alamun limanna a dukkan gurin da suka tsinci kansu halama ta nan shi da gurin da wato ta samu kanka وبعث الله على أبرهة جاء في جدله شو هو الذي جاء من أبرهة sai Allah ya aike masa da wata cuta a gangar jikinsa. Kaga a nan, ka samu a ramiru, yin wasu ainihin gabbarsa suna tsashewa suna fato. Sai ya ɗafi ya mutu da sai ba ɗaya daga kuku da ɓata ya suna rabuwa da jikinsa, to haka haka ta wato ranar da ƙaran da Allah ya Duk Amin da ma yi har tantara ila ba a ɗaukiyar da mutum da yake da daga sana'a makarantarsa da yake shugabanci a ga muna dawo babu yiwa babu tsayarabiya tun ba hana sannan ya zafi mutanen sunan zama da nan da fiye ba. Wani ba da ya tsada a wannan lokaci ne na rarrakuwar sulfiyi Allah ya ɗaukar da suratul fiye. ولم تر كيفا وعلى ربك بأسابك وهي هي بسم الله الرحمن الرحيم سورة الله من رحمة زمنيا وقوة وقوة الرحيم cikin ɗaya yake tsanci bayan da suka bi shi. Alam tara a daga fa'ada rabuka da ashabin fi, Shin da ka zai da Ubangijin ka yayi da ma'abota yiwa ba kai Muhammad صلى الله عليه وسلم شيء يقول لنا لنا سورة الجبريش ألم يجعل كيدهم في تضليل أو فتيات يهود لكم سوء فكما لا ما تتشكيبا وفجأت إلى ما تتعود من السبا مو يشيل الزكاة يوم دروش الآية كلا تبليس شيل الكلا لا تتعود a kankantar da shi shirin da aka kawar gabar da shi to da kaga yadda ya warkar da mulkin shirin su ba wa arsala alaihim tsayawa ya kuma ayyuko musu da wasu tsuntsaye a babi jama'a jama'a ayayi ayayi tarmihi بالإدارة الإسلامية والسعودية من الدين دوات بوسشين يمكن كلا وجه ومن الدين لدو أبنائه حقائق وقرآن الإسلام أو كما جمع الشياء حتى تشد المعقول كعبد معقول فتميز أمر وتكرنا من تدخل بكتي أبو أمطان لكتا فتكتك هذا إذا مدعو دفع أبنتي أجيشنك فتأذن لا تشد to za ka tattake kuma wanda ba ka da bukata wanda ya wuri haka duk sun ka zama zuwa da zuwa kamar irin wannan karmamin da aka tattake wasu kuma ce ta arzikin makul kamar ciyawar da aka cire in an ji an ji abin da ya yi na da shi wasu sai an mata kai ya haɗu da kayan shi ya zama nan. Ake zai da al'amu أول الذي يكترز أكل ونزل الأمى الذي يوان ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يزن الله أن أنه محمد إلا يعنيش أن أصدقك أغريش يوم يوم الاثنين حرانا الاثنى الاثنى الذي عشرة ليلة من خلق هديني ما نشياء جود وزع من شهر ربيع الأول وزع ربيع الأول محرم ذكر كبير الاول متى لو كنت في دين ومسمي كجرا اتكين ولم اكا حيث مرضو صلى الله عليه وسلم ذكرها تقريب يدى التبعين لتا تحيبر عن النبي عيسى عليه السلام قال تحيبر عن نبي تحيبر عن نبي عيسى ذكرها تقريب يدى التبعين لتا تحيبر عن نبي عيسى وسكوت سيد التبعين فيأتي من الشيطرة akan jiwaku kuma a ranar sha biyu ga wannan rabi ba ba sun sauƙaƙa sai ke nafka alaihi muhammadu da ishaƙan muktari muhammad ɗan ishaƙa al-muktari shi ya gudanar bayani akan cewar wannan ce ranar haihuwar ba a kowane imamu ƙarshe kuma jagora ne hujjar dalili abin dogaro a kansa shin da wani wajen sanin yaƙe-yaƙen da suka faru a duniya da kuma abubuwan da suka faru da tarihi ma'anar da domin wa'adar jira ayarin malaman jira masana tarihi na rayuwar manto da mahaukuta sun za a kan wannan abin da ya tafi a kan cewa ranar sha biyu ko wata awon aka yi nan da ke. والمؤرخين لدورة كان مكانين أما ذكى عليه الحافظ من كثير أما يسأل تسجل عليه زنجره في سورة حافظ ابن كثير الشيما أثر هذا في بيان الجوز ولا شيء أبدا الجمهور مع المسيرة التاريخ وماذا يريد الدكتور حسن ضياء العمري تذكر من لدى الإجرام الذي يلعب مركز تلك مدينة مدافع المسلمين ta madina da suna asarin da yawon umari wanda shi ne shi ma abin da ya karkata gare shi tana da kuma bana shugaba da ibn ishaq wa qimati saboda matsayin shi wanda ibn ishaq malamin tarihi kuma fahimcin sa wajen ba da labarin abin da ya wakana a cikin tarihi وقال في ذلك محمد بن جبير بن مطعم amma akwai muhammad dan zubar dan mutse da kuma tabi'in jirgin shi yana daga cikin ɗaliban sahabbai da girma shi ya saba haka shi ba ranar sha biyu da wata bai وذكر أنه ولد من أمان القمر من الرجيم الأول إذ شيء أبن جميل بني أن يكون رواية شقر لولد النبي الأول ذلك قال حكمه الأول ورجحه الشيخ ناصر الدين الألباني شيخ مال ناصر الدين الألباني سير رجال شروان من مدى الشيخ الشيخ شروان مال ناصر الدولة وكا لكم منظومة على شرعي بوزا كما الألباني ليسا جدا بيئية قائمي سبو يسمى شروان ليه بقيش ناجي لنا غياب كل لوك ثم أكثر ولوك للزبايا أفضل أنت؟ أولا هذا فالجاري in aka kuma an tsare abu in aka yi ta za ina sa a rasa wasu abubuwa shi dole da nan take kama kana wa bilalika muhammad bin umar alwabi amma yadda sun ga wannan maganganun guda biyu shi kuma muhammad dan umar alwabi shi kuma ya saba mu فنقضى على عشر ليال من رجل او رجعه رانا بيوم غير ثاني

ya saba wa malamin da ibn ishaq shi annabi wancan mai cewa sha biyu ko kan kuma su ba sa abin da malamin sai ta to ne da dan zaman ya cikin ramadan wannan da malamin ko da abin wancan da gurnan da gurnan sai ta kuma da zai والواجبين مع رفعة علمه رفعة علمه شيء الواجب محمد بن عمر Kusa yalwar ilimin da Allah ya nufi ilmin hali na sanin ya kira ya tarihi. Illa an samu masu sai da nan, ta hadisi sun ce abin aiwaki da shi. Ba Wakar tattabaru da ma'azu ilan lokal. Kusa da shi ɗan shekara shekara ya zara a kan mutane su sun ce makarici da ba ko share shi ba a kama a kan shi a nari. Ko kuma ka abuwa mutuwa wanda yake kai don da wasu maganganu guda uku a kuma a yanzu da duk kana so ka ga ai da wani a kan na yau annabi da za ka zo da kai da za ka faru wannan magana to akwai da yanzu da shi kana ko kada ku zama magana ma ta yi kaban asawa da ake kaza wa da ake kaza da aka ba ne ko a kuke ranar mutum ne sha biyu da goma ne ko shi ke na kan ne ko ke ma da haka ne kuma ya ba shi na ce kuma da akwai kuma ba na da idan a kawai a kuma kuma da zai zaba wanda ya da kuma da zai zaba a kan su ita ganin haka ta kalu mai ba ne ko ko sai a tsirar da ba wuya cikin da ka ce a rayuwar da yawa a nari ta ma na muna ibn kasir mujallali na ɗaya ta inda ta وصحيح السيرة النبوية لكن شد تاريخ النبي في الألباني ما الألباني شيء ما يلازم وكيرا الصحيحة تكون شد كيرا مرضوك كتاني مرضوك السمري لا أكثر من بياء السمري لا الوقت النبوي فلوك الشكوكين يوم الصحيحة kadewa da gobewa da muka samu daga wannan karatu kamar ka ce amfanin karatun da muka rairayen abin da muka koya da ka rike wannan shi ne wato sinadari ko kuma sai kudan sai karatun da muka yi shi ke karatun karatun ka'aba karatun mu zai yana mana ɗaukakar da ka'aba suke shi don Allah da kuma bayin Allah وكيف كان العرب يحكمونها karatun ya san da mu yaya larabawa suke girmama makaramu rinnan fito da na kuma yaya suke tsarkake ka da kawai halin bakaya ne da ibrahim alaihi salam saboda kuma sunan da raguwa da sauran abin da aka samu na addinin annabi biyu hasalin nasara وذكر فيها الأمل كوشان تكون في تكرش وحيث غير لو قلت على مكة أكل المكة وعلى الأرض تكون كان عبارة الذين يحسنون هذا البيت وعدت في كلمة وانا الآية لأمل نقول مثل أن الدماء أجل أكلت زكاة والممالة كائنة كما تقول عليه ما tsarki na ibada da تسير don al'ufiya shi ne layya yadda yin layya da rai a yadda kai taranka a kan irin wani labuwa shi tsari ne ha a kan turaren bauta masu tsarki amuru wani al'amari ne zariyarci wanda ya zama da tafiya na nige da ɗan adam shi zai tsararin jinsirani a farkon halittar da Allah yau. ya mu. Allah suna magudawa amma suna ganin girman ka'aba har suna jin za su shi ne kada don wani abu ne da ya zama ɗabi'a a halittar ubangiji da yawa ɗan adam mutum tun farkon halitta shi cewar gurin bada abokan jarawa ne tana ce kuma ya ba ma ranar su a kan ƙasar da iya zogon mutum da mutum ana kawai in ce ina hana da wani hijab wani abin da ma gina ce kuma allolin su kuma kula da yara. Zamanin da haka sun ji dama dama nan ko a zargi na su da ikin don zuku annan kawana ana jinta makoro na cikin da suke kafafu ne na yakar da aka faɗa shi ta da suka muka ce noma da suka fi gida yau na sun ga yi kan mun yi kama da ba a duniya wannan a yau gana kuma da aka ce da ana ta tafiya an fahimta su to waɗanda suke mahaɗinta shi kai da suke tafafu ne amma da ya isa ne da ta'awar ma a ba ma da yake waɗannan wanda suka taimaka wa ko suka kirki sai da tsakanin su a ba da ke daga rushe ka'aba wa amilu domin da suka zama wa jikin aikata aikin da masu siyayen suke ɗan sa biyu suke lahu da ciwon wato a a sunan masa wato masu gayin da wasu kawa a hanya da wani sauransu. Suke cewa da zai hana suke wannan, ya ta akwamu manzoni da shi duniya wal asara. Sun wayi gari sun tsinci kansu a tsinannu ababen tsinewa duniya da lahira. Sun daga ɗaya kan abu da wani يقول على الجمال وهو رد على ما قلنا جيبه هو على ما لديه شاء جيمان يقول أمر لديه ما أبو نظار رمزا للعمالة دي سيكي سورة شو أنا أبو نظار يا وعي فريانا مولا حنامة كان وقت البركان أي سنة amana masu aiki wanda ya sami ki waliyana da wanda suka yi abu na hajjinci wa zannan yusuf qabruhu min qibal kulli man da bihi Da haka sai ya zama wa zannan je wato kabarin abu ne da ya zama yusuf ana jimansa shi kama wurin yan qibal kulli man da bihi ta fuskar kukwai da ya zo wucewa ta kabar kuma ta hanya ta gawo shi nan sai ya ce, ɗebi su ya fara rage wasu ainihin ɗan faushi da ba daɗin da suka yi da abin da abu da ne. Abu na biyar, hakikatun ma'araka, ba Allah wa adari. Wannan lalaci ya hankar da mu hakika ne yadda karawa ne da ya yi tsakanin Allah da makiyarsa masu ƙoƙarin rufe gurbin kansa. Wa mahama kayan tsohon da al'ummi shi ne da zarfin nasi ya kai ta kawo domin shudu da kuma tsarin rundunar da yake da ita فإنها لن تستطيع أن تقوم لحظة واحدة هو ذات الجنة وذات الشيء وما بين الإفتاء والأولى أمام قوة الله أمام خلق محمد مثلا وجبروته تقوى الرجال إلا تفعل إلا amurka malar da islamu da ke wannan labari lanyewa da zai ɗauke da ra'ayi da kowace da fi na muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili ne kwana a dole dangane da dalilai da suka yi dole ga annabtar annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda za a yi koshi ya zo da rayuwar wannan bauta a kan kaɗai da dukkan abin da aka shiga ciki don yana wani abin da za fatar da a ciki su ba ka da makamantarsu to don shimfiɗa na zuwansa Allah ya ba da wannan kayan haka ta faru. Kuma shi annabi rama ne ya fi da biyu Nabiyu Muhammad ko da mana ya kira ne zamani. Cewa wannan abin da ya faru Allah ya rubuta a kamun iri rahamar nan da za ta same mu ce har da wasu shimfiɗa da gari kafin ta حفظ المال تعالى بيديه wannan karatu ina sanar da mu wato ta hanya ta Allah subhanahu wa ta'ala game da hanyarsa a da Allah yake gauma bayaninsa sannan bayan haka Allah yake bai da mu bi dukkan harisa wanda ya tare gidansa ko ɗakinsa a wancan abu ya faru na biyu ko a ba ya kawo yau shi ne ya tare shi a yau da nufi yana nan ko ya ci gaba da karanta ne wannan ne sauki a ahari yi na wuce ko kuri ne ko kuma kalmi ne wannan ne sauki a ahari yi na wuce wa kai ne babu wani da ziki da iko ko zai iya da makircinsa ko wasu dabarunsa an yi an yana man an mana hadal bai ya iya cimma wanda ya wa wannan tsaki aminci da kariya wa ahalihi kuma ya baiwa ɗan cikinsa aminci da kariya kila a halaka Allah ba ce sai ka ga Allah ya halaka shi kowai kuma wanda ya wani tsarki bai da da iya aiwatar da abin da yake so aiwatar na muni wanda a nan a hari kafin kuma sai kaga Allah mai da shi kari abin labari wannan shi ne ƙarshen wannan darasi da kuma abubuwan da ya kunta Allah ya dafa mana da alkhairi sauran ba shi za mu ci gaban Allah ya kai mu sake Allah ya samu tsaya.

yake cewa a wuri da da nuna hanya da abaha mun cewa shi bawa ne na mace matanin hanya suka ba shi horo ko umarni da cewa ya zama mai nuna wa abraham hanya to su ba a lokacin ba wani tsari suke kai nagartacce ingantacce yardacce daga allah ba kuma ga shi yana bawa suka umarce shi a yana bawa ya aiwatar da umarnin wannan ya sa aka masa wannan wato ukuba na tun a nan duniya mutane suka fige da jikanta wanda kuma abin da fuskanta na kasancewarsa ya taimaka a rushe ɗakin Allah. To wannan ina iya zama wani daga ciki amma ɗabi'a ce ta ɗan adam ko yana bawa ko yana ɗa in ka zo da abin da kake ganin cewar ba daidai ba ne zuciyar za ta ba shi cewar wani abin ba daidai ba tun da bawa Allah nan da ita ho da dafa zai zo in yi gurin bautar sai ya zo ya da gurin bautar sai ba mata na ka dai yake shi wanci kuma su ɗan kogon nan ba su suka ce da wanda da cikin su da su kan ka je kai tashi ka shafa. kuma kuma zai yi wani gani da zai rushe musu gurin bauta sai yana su shi ita kuma ita kuma wanda ya san wannan ko yana bawa ko yana da an kace da shi ya zo shi da cikin wannan tawaga a da zai cikin kai sai ce turjiya da ana samun kangararren bawa bai da zama cikin kangararren bayi ba an gane ko kira haka wannan shi sa shi ma goyon bayan su da amincewarsa ita ta aka aikata haka shi ne shi ya da kawai wasu shi ne ya gidan sa wannan gari mai ya an ja an su nazara ta yi tukar mara zama kai sa kefa. Ita magana ta yi ta yi wa kai. da za ka da kokarin kai a ranar tura da suke da suke kuma za ka kawo cikin kasa mai wuya shi za ka kai ya zo ka da da inda za ka fuskanci shi da shekan ana ba shekanin kuma yake da wanda ya kawo eh akwai abin su jira bayan da duk wani zuwan an karama da karatun sarfin da dawo yawa ita cewa a hadisin hirafa da imamul bukari ya rawaita cewa hirafa ya tambayi su abu su tran shugabancin da yan maka cewa أكفي إلى الذي أقيم التعود عليه فإن أقل تيت تؤلف محمد ليس فيها سوء إقراشي سوء إقراشي أولى ليس فيها ياسر جزاء أولى رمضان الشيء النبي في المسجد في أبوك كان يسعى ما في المسجد mai mulkin da wannan zai sa har idan ya ci shi a zai gina na wuce mulkin shi a yadda yake so ya dawo da shi. Ita ta zai na haɗa wannan magana da karatun mu ne. Tun abu Abdulmutalim shi ne mai bada kariya daga tsakanin Allah an kira shi an zo rufe na ƙarfi ya ce kaza kaza. An fahimta ko? Kaka da kuma ba mai. tambayar da tambayar ce da karon da ga abin da ya faru a kama musu ruwa a ɗan wasu wannan suke amma jagoranci na garin makar gaba ɗaya a hannun suke shi karshe a zuciya ne sai a'a kawai sau da haka wani ɗan ikirman can na cikin gida wannan ba a nan da ba shi kai ne gaba mai mulkin da har wani nan na mace da ta da mulkin da an ka yanzu gani masu yawa ɗaki hidima ne amma ba masu jagorancin kowa da kowa amma wannan da ɗaki ya sa ake yin magana an ko kamar yanzu ne ni ba ne ne mamun nan masallacin ba da amma yanzu idan mai girma gona ya tafi a zo da ni ya kuce don ko ta haka yake a irin wannan gurin ibada da bada da kulawa da shi da wani sauransu ya to muna shugabanci irin wannan da wanda Allah ya hukunta mana amma in magana kuma da hajji kuma ƙarƙashin yanzu mai gani ya ce ya zina zuwa ɗan saura da ana ɗan tafiya shi ne sai da na ce ko fi ta ce zuwa. Allah ya sabu da wannan yake ce ma malam mutum ne yake da mata fiye da ɗaya sai ta saka wacce take a ta ƙarki sai ta ƙi take maka sai ka sai ka sai ta ƙi maka aikin da ka saka mutum lafi da a sai ka saka ɗaya don zama a ɗakin da kake ba sai dai maka shi wannan ya abin yake na rage a nauyi duk da kaji mulkin ka kana iya sa wannan kana iya sa wani. So kai kana ɗakin ka da ke ba za ku iya sa wancan wani abu taimaka kano ma da zama lokaci wanda da ke ita taki ana ka dan zaka je mata a samu matsala rabuwa wanda ba yake mafita ba karshen ka Allah su ku shi ke nan bar ka bar da fushin ka ke yin shi din bar ka sa wasu da Allah ya hore wasu lafiya kaga ta ta da ta bi kenan wannan ta yi gida ya karu kuma sai shi ka sa ran To, ya ne kira sai yanzu adalci to aiki na fara ta kike da ta kwanta da ta rubu shigo da aiki irin na aiki ta rubu kike shi kun kifin ba sai ta ba da ke ba A haka ma sai ka ce shi ta dubba sai ya zama nan Allah ya sa mu shi. Ta cewa Wani mai da Yake tsara ku kira da ya kamata ba an ba shi ta farko, kuma a tunani a ba shi amsa ya sa ta wani aiki na yi ma'ana ya ce biyan ta sha'awa. Ka ke da ƙasa. Ita su Allah ya ba shi kaɗai ba ko bukatun nan ba rabuwa da ne ba bari ta fita ita to in haka aka kuma yaya mai kwana ya fara ta kwanar da sakamakon ta rike da shi ta da ɗan mai kwana Ya ba horo ya mata ko da haka dama Allah ya ba shi damar ikara fiye da ɗaya dan kada ije ya faɗa wa haɗari kuma idan da take da ranar tana duka yana wata shi to na ranar take ita yanzu ta a gaba ka dafa shi ta shi a dafa mai yawa shi Allah ya lauka ba zai ji shi kan shi da haka ne sai ka fita shi wannan za a ce ya yi rashin adalci a aikar shi ya rashin adalci shi ne ba a yi biyayya ba Najib ya rike duk matar da mijin da ya so biyan bukatar sha'awa da ya ciki da za ta kwana da na Allah na cinye na. Za ta kwana Allah na cikin fushi da ita. amma da ka kanta a kasance idan kai mutum ya saba wa dokar Allah to ka tafi a wasu abu ne kin gina masa abu ne mai kai dalilai da yawa na shari'a su yi haka to shari'a tana ba ka alfarma in kana son tsarin tana rasar maka da ita in ka saukar kan tsarin daga cikin abin da zai ɗauki dogara da wannan fili mu'azin da jaba a matsayin na limani da yake tsawaita karatu a sallah kawar wani daga cikin wasu ainihin mamu duk da ya je kan nan sai kama ya yi tafiyar kuma da yanzu ya tare ya ce a fatan da an tama ya mu'az ban duk ya mu'az ɗan maka ma jama'a ne a shi kuma faɗa kaga a matsayin da na jagora limani ya zama ana mafaɗa ko an kira da fatan su kuma wancan da yi da ake da shi kallon da yi ba ce ba a ranar ashe idan ba ka rike matsayin da zanzara da mata ba to ana yi ta kanka a wuce kai da yi haka kawai shi wancan ba faruwa na haka ila manzo ka za ka mamakin gidan da zai kuma a wasu ba su zama munafiki ne wanda na samu su ba ce wannan kawai ba akwai abubuwa da yawa da in ka taka shari'a to abu da kanka a wuce abu ne ina tafi da ita ki ka shi ka tsalla su da Allah ya lafi na da kwana ka ki ka fita da zai yi ba عشان عارف تأتي شيء شيء شيء عليك لا Ita habasha nan kana zuci akwai yanar akwai kuma ta nan Afirka, habasha ɗaya da Saudiya, wacce muka sani. Jagoyar da yake sarauta a garin Ethiopia mulkin da ya ka iya girman da har yana da gwamna a Yaman shi da abin maka sun farkon fara an fahimta ko to shi ne ya sa ka ji maganar mulkin Habashi take da alaka da maganar Yaman amma ba maganar cewar wato akwai wata Habashan a Yaman ba ce akwai kuma wata Habashan a Ethiopia ta Habashan a Habashan ne ce amma sun yi wani mulki da a lokacin har ya kai da لا ان شاء الله ايه ده تشدني حتى انا الموضوع اوصل ربيع الاول لما كنت اكون جوه الموضوع اوصل ربيع الاول نتيجة منظوري دي وأثر أول بسهولة محرم كفر الرجل الأول الرجل الثاني جمال الأولى جمال الثانية هذا كده ما تعرفش الأثر شيء وأنت رجل مضر رجل لا مضر كذلك رمضان كما كنا جمعنا على وجه السنة أنا من ذاتي الرمضاء شيء وأنت لا ناتي ذاتي وأنت بريء أو شيء يعني شيء كذا وأنت أنت أنت لا تبصر da suke zuwa Ramadan waɗanda ike zuwa a wannan lokaci duk kasance da aiki an gane ko Muharram waɗanda da wato suke nashi alfarma da daraja cewa ma ma a yaki a cikin su kamar da arzan ban an gane kasar kuma suna can fashi abubuwa da suke kama da haka akwai da ma magana ba ta zuwa ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك